Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Lahadi tara ga watan Janairu na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Wasu matasa guda biyu abokan juna sun shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar Jega a jihar Kebbi domin ɗibar kara. Wannan kara wata kara ce da take fitowa da kanta a filin da ba a noma, kuma idan ta bushe mutane suna ɗiba suna ƙonawa domin dafa abinci ko ruwa ko dai don jin ɗumi. Matasan su ne Zayyanu Garba da abokinsa mai suna Madassiru Isa. A wurin ɗiba karen nan sai wasu matasan kuma su fiye da goma waɗanda suke ikirarin cewar su ‘yan kwamitin tsaro ne da sarkin kebin jega ya kafa suka zo suka kama su ba tare da bayyana musu ko ga wani laifi da suka yi ba. An tafi da su zuwa wani ɗakin taron da ‘yan kwamitin suka ce ofishinsu ne a cikin fadar sarki. aka ɗaura ƙafafuwansu aka rataya su a sama, aka rika lakkaɗa musu duka a bayanin da Mudassir ya yi mana da kuma wasu kafofin labaran. Saboda tsananin azaba har Zayyanu Garba ya ce gagarinku. Mudassiru ya sa musu kuni ya tsere, to amma a cikin dare sai aka ɗauki gawar Zayyanu aka je aka yasar da ita a bayan gari. Mudassiru ya ce ya ji matasan nan suna neman sa. lokacin da ya gudu ya ɓuya, kuma domin gudun kada a kama shi shi ma a hallaka shi, sai mahaifiyarsa ta ce ya yi maza ya bar garin. Sun fito bayan gari kenan sai suka ga lokacin da aka kawo gawar zayyanun aka yasar a nan. Mahaifin zayyanu ya kai ƙara gaban DPO na ‘yan sanda a garin Jega, wanda ya sa aka kamo matasan kuma aka ce sun amsa laifin cewar zayyanu ya mutu a hannunsu. sai DPO ya miƙa su ga ofishin CID na jihar Kebbi. Daga nan sai magana ta fara lalacewa, don haka mahaifin Zayyanu ya tattaki har zuwa ofishin shiya ta goma ta ‘yan sanda a Sokoto, inda ya koka kan abin da ya kira yawo da hankalin da ake yi masa game da kashe ɗansa da aka yi. Ofishin mataimakin Sufeto janar na ‘yan sanda mai kula da shiya ta goma a garin na Sokoto. ya tura aka kamo matasan da ake zargi da kisan. To amma a nan ma sai magana ta fara su kurkucewa saboda sanya baki da ake zargin cewa an yi ko kuma ana yi daga wani wuri daban. Daga bisani an ce an kai maganan nan gaban kotun majistare ta jega wadda ta bayar da belin yaran ba tare da ma an yi zama kan batun nan ba. Masu sauraro bari na koma gefe domin mu ji ta bakin mudassir Isa kan yadda shi da abokinsa Zayyano suka je ɗibar kara, da yadda aka kama su aka tafi da su fada sarkin kebin jega, da irin azabar da waɗannan matasa da ake zargi suka yi musu har Zayyano ya mutu. Ni ne Ministar Isa Jega Local Gama, wanda wasu yaran sarki suka zo suka same mu da ni da abokina nan bayan gidanmu ina cinta kara zanje in ɗora ruwa su yi zafi. in suka yi zafi na watsa ruwan sai mu je cikin gari kamar da wani lokaci ne da rana ne ko da dare ne ko wani lokaci da magarba ana gama magarba ba a isha ba bakwai da mintuna suka zo suka ce sun kama mu muka ce akan mi suka ce ba za su yi muna bayani ba sarki ya turo su sai mun je su wane ne jami'an tsaro ne ko ko yan banga ne ko ko su menene yan kwamiti ne kawai yaran sarki yaran su halittu ta kare wani sarki sarkin kabin jiga sai kawai suka ce ba su muna bayani sai mun je can sai kawai muka bi su da muka bi su sai suka samu ga cikin bara suka samu cikin bara ga munan ga munan sai gidan sarauta muna zuwa sun ka shiga da mu cikin hall wani babban hall na gidan sarki sai sun ka fara rataye ni a sama kafafuna sama da na a ɗaure kaina a ƙasa yana reto suna buguna suna buguna suna buguna sai da na ta hayyaci na na kai ko tsayi ba na iya yi hannuwa na farauta na ba sa iya miƙewa saboda jini ya tsandare su suka kwance ni sai suka ɗaura shi margayi zayanu da suka ɗaura ya suka kama bugune suka kama bugune yana ihu yana cewa mutuwa zai yi don allah su yi mai rayuwa in ma wani abu ne suke tuhuma mu su gaya mai su gaya muna shi wallahi ko mutum ne an ka kashe ya yadda shi ya kashe shi don allah don annabi su kwance shi azabar da yake ji wallahi ya fi son Allah ya ɗoran shi da wannan azabar suka yi suka yi yayyayi suka ki kwance shi har wani yayan yaron ya zo ya yi magana da mutane suka yi magana abin ya so mu zama rigima yake cewa wallahi kuna kashe yaron ga ba haka ake hukunci ba wannan azartarwa in dai ba son kuke yi ku kashe yaron ga wato ku rabu da shi amma in sa ku an kai ku kashe shi to ku ci gaba sun ka ku ci gaba suka ci gaba can sun ƙara duk azabar da suke mai sai suka kwance ko da suka kwance shi baya iya tsayi in ya faɗi nan ya yi tangalo nan suka ce kuma sai ya yi tsaye a dole kuma sun san baya iya tsayawa in ya yi wasu nan su dan tare shi su yi luwan wannan gefen su tare shi suka je suka aje wasu bulalai a ƙarshe kofa hall ɗin suka ce sai ya ji ya ɗauko su kuma baya iya taya ya rinka faɗuwa suka zo suka ajiye mu tun da suka je da mu suke ba mu azaba sai kuraren karfe biyu na dare suka ajiye mu sai suka kawo wasu yara su uku sun kace su yi gadin mu da swahi har da zuwa safe na kamin ka ci gaba shin bayan sun je sun so mu azabtar da ku kamar akwai wani abu ne da suke so ku faɗi gaskiya a kai sun haɗa muku laihin da suke tuhumar ku ko wani abu eh to da muka je bayan sun yi ta azabtar da mu ba su yi muna bayanin komai ba sai da sun ka kara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shi mu mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara muna kuma muka gaya musu ba mu ba ne kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayano ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu la sai sun mataki ya ce da surban ya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na hishe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wallahi da suruku hannuna ka taba har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mai surka suruka dangane ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mai da suru da waya in rayu na san bani rai kai hankuri ka dangane ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na ranka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikinsu wani ya fito su ɗi suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya tahi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su da na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halidu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na gadai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba wasa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ya ba gaba da baya ya taho da ita hawurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko rasu ba sun ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka ya mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne Muhammadu Sirri Isa kenan wanda ya kubuta da rai to amma abokinsa Ziyano bai samu kubuta ba. Muna tuntuɓar hukumomin 'yan sanda a jihar Kebbi da su kansu matasan da ake zargi har ma da fadar sarkin Kebbin Jega domin jin nasu ɓangaren game da wannan batu. Amma a shirinmu na gaba za mu ɗora kan inda muka tsaya ne na bayanin yadda wannan lamarin ya faru. Har ma za mu ji ta bakin mahaifin marigayi Zayanu wato Malam Abubakar tafi da jega, A madadin Murtala Faruk San'inna, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.